This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. sunana hawa sharif tare nake da sarfi hashin da sauran abokan aiki muke kasancewa da ku cikin shirin na yammacin yau lahadi 18 ga watan agusta shekarar 2024 kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga sarfi da kanin labarai to hawa sakataren harkokin wajen amurka na shirin isa isra'ila yau lahadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diflomasiyya na cin yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza tsaro a tashar nukiliya ta zafarozia ta ƙasar ukraine na ƙara taɓarewa sakamakon wani harin jirgin sama mara matuƙi da ya kai kan wata hanya jiya asabar daga nan za a ji cewa kusan mutane miliyan 68 a kudancin afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar el nino ta haddasa wanda ya lalatar da amfanin gona a faɗin yankin kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya icpc ta sanar da cewa jimmy lawal tsohon mai baiwa tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru yar rufai shawara yana hannunta Jimmy Lawal tabbas yana hannunmu. Za kuma a a jamhuriyar niger matasan Krista sun fara gudanar da taron su na shekara-shekara a karshen makon nan. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da nasiru adamu hikaya inda a yau shirin zai duba batutuwan wato kwace jiragen saman shugaban ƙasa uku da ƙasa faransa ta yi ci gaban shari'a da ake mfla da yiwuwar kasancewar mace ta biyu zama babbar cif jojin najeriya amma da farko za mu fara ne da jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken na shirin isa Isra'ila yau a Lahadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diflomasiyya da Washington ke yi na cin mai na tsagaita wuta a Gaza da za ta kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni goma tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan da ita ce ziyara ta goma da babban jami'in diflomasiyya Amurkan ya kai yankin tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara. kuma yana zuwa ne kwana guda bayan da amurka ta gabatar da shawarwari ga masu shiga tsakanin kasashen qatar da masar waɗanda suka yi imanin cewa za su toshe baraka a tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna jami'an amurka sun yi nuni da sabon kyakkyawan fata na kawo ƙarshen yarjejeniyar amma kuma sun yi gargaɗin cewa akwai sauran aiki a gaba a isra'ila ana sa ran blinken zai gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da wasu manyan jami'ai tsaro a tashar makamashin nukiliyar zafarozia ta ƙasar ukraine na ƙara taɓarewa sakamakon wani harin da jirgi mara matuƙi ya kai kan wata hanya jiya asabar a cewar daraktan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael mariano grossi hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar rasha ta zafarozia ta ce wani jirgin ukraine mara matuƙi ya jefar da mamai akan hanyar da ma'aikatan ke amfani da ita kamar yadda kamfanin labarai na tas ya rawaito tun farko tun a watan fabrairun 2022 ne rasha ke iko da tashar zafaroziya tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai jim kaɗan bayan da ta kaddamar da cikakken mamaye yukiran a watan fabrairu tashar da daina nan yayin da moscow da kiev suka yi zargin juna a kokarin yin zagon ƙasa ga ayyukan da kuma yin barazana ga tsaro a kewayen tashar kusan mutane 68 a kudancin afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar el nino ta haddasa wanda ya lalata da amfanin gona a fadin yankin in ji kungiyar sadc a jiya asabar farin ya faro a farkon shekarar 2024 ya afka amfanin gona da kiwo lamarin da ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. shugabannin ƙasashe goma sha shida na ƙungiyar raya tattalin arzikin kudancin afirka sadc na gudanar taro a birnin harare na ƙasar zimbabwe inda suka tattauna batutun yankin da suka da samar da abinci kimanin mutane miliyan 68 wato kashi goma sha bakwai cikin ɗari na al'ummar yankin na buƙatar agaji in ji elias magosi babban sakataren ƙungiyar sadc an jima kaɗan filin zai sake shigowa da ƙarashen labaran duniya kafin nan ya zubar mu shiga birnin abuja najeriya inda wakilin nasiru adamu el hikaya ya shaida mana yadda hukumar yaƙi da cin hanci da rasha ta ƙasar icpc ta bugi ƙirji ta ce tsohon mai baiwa tsohon gwamnan kaduna nasiru el rufa'i shawara jimmy lawal na nan a hannunta ga nasirin da ƙarin bayani. helping us with our investigation. Jimmy Lawal tabbas yana mu kuma yana taimaka mana bisa binciken da muke yi. In ji kakakin hukumar ICPC Demola Bakare a zantawa da muryar Amurka. Tun gabanin rike Lawal wanda cikakken sunansa a Davis Shakur Jimmy Lawal da ICPC ta yi sai da ta kai ga hukumar ayyana shi da wanda ake neman ruwa a jallo bayan rashin amsa gayyatar hukumar. If we are able to establish prima facie case against against him or any anybody found culpable. We prosecute. Da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da wanda muke tuhumar a gaban kotu, in ji Bakare cikin ƙarin hasken da ya na halin da tsohon mai bada shawarar a Kaduna yake ciki a komar hukumar. Lawal na daga jami'an da Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta samu da laifi a zargin badakalar Naira biliyan 423 da ake wa tsohuwar gwamnatin Kaduna ta Nasiru El Rufai. bayanai sun nuna tuhumar da ake wa lawal ta hada da bada kwangilar bogi don ko fayil din aikin kwangilar ma ba a bude ba shugaban hukumar ta icpc barista musa da aliyu na bayyana cewa za su rika aiki ba sani ba sabo ne kuma a matsayinsa na lauya zai rika zuwa kotu da kansa don bin shari'un waɗanda suke gurfanarwa. a ra'ayi na ba a bukatar kaba kotuna na musamman domin kotun da muke da su sun isa za a yi amfani da su a yi yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bikos alƙalin iri ɗaya ne, 'yan Najeriya duka mu ne, so ba na ba a buƙatar wannan. kafa kwata na musamman zan jagoranci daga gaba kamar da na ce leading by the prompt shine cewa in tabbatar cewa mun yi amfani da fasahar zamani wadda ana bukatar ta sannan kamar magana zuwa kotu inda ce zan yi kokari na ga cewa wasu daga cikin shari'u ni na dauka da kaina in kokari na ga na yi su wanda a tarihin wannan hukuma ba ta yin haka ba duk da ana ganin tamkar akwai rashin jituwa tsakanin gwamnan kaduna da ke gado sanata obasani da tsohon gwamna ya rufa'i bangarorin biyu na kaucewa amincewa da hakan kamar komai lafiya kalau ne duk da aka shugabar mata ta apc ta kaduna maryam suleiman ta fuskanci dakatarwa bayan caccakar gwamna sani da nuna ya ci moriyar 'yan rufa'i amma yanzu ya juya masa baya nasiru da mayal hikaya murar amurka daga abuja najeriya To an gaishe ka Nasiru Adamu da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Sarfili ya shigo da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatan kashe gobara a ƙasar Turkiyya sun shawo kan gobarar daji guda biyar ta shafe kwanaki uku tana ci inda ake sa ran kashe wasu gobarar daji da dama a faɗin ƙasar nan ba da daɗewa ba. inji ministan kula da dazukan kasar a yau lahadi gobarar ta tashi a lardin izmir da ke yammacin kasar turkiya da kuma lardin bolu da ke arewacin kasar ta fara tashi ne da yammacin ranar alhamis kuma jami'an kwana-kwana ƙoƙarin shawo kanta da yake jawabi a gundumar karsiyaka ta izmir ministan kula da gandun jaji ibrahim yumakli ya ce ana ci gaba da aikin domin ganin an kashe gobarar gabaki daya ya ce an shawo kan wata karamar gobara ta tashi a gundumar orla ta izmir ranar asabar shugabannin sabuwar jam'iyyar masu rajin tabbatar demokradiyya a tilin na karkashin wani binciken da'a wanda zai iya sa su fice daga jam'iyyar majalisar dokokin kasar saboda zarginsu da kuma rusu jam'iyyar da kotu ta yi a farkon wannan watan Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Thailand ta ce a ranar 8 ga watan Agusta ta bayar da umarnin gudanar da bincike kan 'yan majalisar dokoki ƙasar 44 'yan adawa da ake zargi da karya ƙa'idojin ɗa'a na 'yan majalisar saboda ɗaukar nauyin ƙudiri shekarar 2021 wanda ya gaza. Don yin ma ga cin mutuncin masarautar ƙasar da ake cece ce a ƙasar. sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta rusa jam'iyyar mufuwad fati wacce ta yi nasara a zaben kasar na bara saboda yakin neman tausasa dokar wadda tana da daurin shekaru goma sha biyar akan kowane laifi daga ƙarshe imran khan tsohon firaministan pakistan ya gabatar da takardar neman tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar oxford daga gidan yari in ji wani makusancinsa a ranar lahadi Khan ya kasance shugaban Pakistan daga dukar 2018 har zuwa Afrilun 2022 lokacin da aka hambarar da shi ta hanyar ƙuri'ar rashin amincewa da 'yan majalisar dokokin ƙasar da ya zargin sojojin Pakistan ne suka shirya. Kamar yadda Imran Khan ya ba da umarni an gabatar da takardar neman shugabancin jam'iyyar Oxford ta 2024 da ya yi. In Sayid Zulfikar Bukhari a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter. muna sa ran goyon bayan kowa don yakin neman zaɓe ya rubuta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. inda matasan kiristocin kasar suka fara gudanar da taronsu na shekara-shekara a ƙarshen makon nan wakilin murya amurka salamu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton jami'ar arn ta unguwar dar salam kenan lokacin da matasan yankin yamai ke barka da zuwa ga takwarorinsu na sassan nijar a yayin bikin bude taron matasan krista na ƙasa kamar kowace shekara a bana ma zaman zai kasance wani lokaci na tunatarwa dangane da karantarwar addini ganin matasa sun kasance masu nuna halayya ta gari a mu'amalar su da abokan zama sani abdu shine sakataren sadarwa a ƙungiyar matasan majami'ar Anglican wato iglis Evangelic de la République du Niger. taken kan kinmu religion christian is an identity wato bila ma'ana matashin krista da sanin shi wane ne wani halayya ya kamata a gani gare shi wani ɗabi'u ya kamata a gani gare shi ta harkar tahiyar shi tare da sauran jama'a tare da sauran addinai tare da hukumomin ƙasa domin ya hiddo usuli na matashin krista na ainihi wanda ya fito daga cikin bible haka kuma abun ke zama wata dama ta ilmantarwa kasancewar a kowace shekara akan samun bakin matasa a irin wannan taro kamar yadda sakina musa ta bayyana yan shekara sha shida sha bakwai hakan ga ba waɗansu dokoki ba to tuntun da yanzu akwai kanun magana waɗanda za a yi bayani bisa kansu zai taimake mu tunda muna tare da shugabannin mu krista kuma wanda suke cikin gwamnati su za su bayyana mu abin da ya kamata a yi a kiyaye wanga ko kuma ga yanda ya kamata mu yi sabili da mu kawo ci gaba ma cikin rayuwar mu ta da kullum tunda mu a matsayin mu na krista littafin mu ma yana cewa mu yi biyayya ga shugabannin mu to tana yawa wani bai san haka nan ba amma su taurin wannan taruwa an ka yi koyarwa ubangiji Allah ya ce shugabannin da ya sanya mu yi musu biyayya kuma wanga zai sa kasar mu ta ci gaba a ƙarshen wannan taro na tsawon kwanaki shida shugabannin matasan ORN na fatan cimma wani muhimmin guri shine a ga canjin halin matasa wanda zai ta ya hiddu halin almasihu tawali'u ne zaman salama taimakon marasa lahiya ne aikin ƙasa abubuwa wanda suka shahi gwamnati da kuma inda kake zaune sannan kuma da zama na ƙauna in ina ƙaunar ka zan zauna lafiya da kai ba zan cuce ka ba zan taimake ka da kuma nuna gaskiya hali wanda yake irin na almasi domin karrama dattawa daga cikin manyan shugabannin addinin krista kungiyar matasan orn ta sadaukar da wannan taro ga marigayi abba musa dan nijar na farko da ya ba da gaskiya ga addinin krista a 1924 mashahurin makarancin alkur'ani ne kuma masanin shari'a da ya karatu a jami'ar zaria lakantar harsuna da dama ya sa masarautar da magaram ta haɗa shi da turawa a wancan lokaci domin ya karantar da su harshen hausa an yi amanar cewa tarihin rayuwarsa na tattare da darussan da matasan krista ka iya amfana da su sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To an gaida Suleiman Mani Barma kada da a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ne da za a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu. Tsangwama ko cin mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan jariri. Masu raba Assalamu alaikum barkanmu da sake dawa wannan shiri na dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu duba muhimman lamura da suka faru waɗanda suka shafi karɓe jiragen Najeriya na shugaban ƙasa guda uku a Paris ɗin ƙasar Faransa sakamakon wata kwangila da ta shafi wani kamfani na ƙasar China Zhongshan da gwamnatin jihar Ogun. Sai kuma mu duba mace ta biyu da za ta iya zama babbar jojin Najeriya wato Mrs. Kekere Okun Kazalika za mu duba wannan lamari da ya shafi tsohon gwamnan babban bankin najeriya wanda har ila yau kotu ke ci gaba da cewa a ci gaba da karbe dukiyoyin da ya karbe muna tare da ɗan jarida ma'aikaci a gidan rediyon da talabijin na liberty abuja wato saminu sani azare sai kuma almustapha haji sufi shararren mai ba da labaru a harkoki irin na yanar gizo saminu sani azare duba mana wannan al'amari waɗannan jirage guda uku wani kamfani zonshan ya kai ƙara a faransa inda al'amarin duk da ya shafi gwamnatin jihar ogun ne amma kuma kotun ta rike jiragen najeriya guda uku gwamnatin najeriya ta nuna ba daidai ba ne a ce waɗannan jirage masu kariyar diflomasiyya a rike su saboda wannan kwangila da ta shafi jihar ogun to idan muka kalli umarnin wannan kotu ta kasar faransa na kwace jiragen fada shugaban kasa guda uku saboda wani kamfanin kasar sin wato mai suna zonshan ya shigar da kara kan soke ta kwangila da gwamnatin jihar ogun ta bashi a 2016 jiragen sama na fada shugaban kasar najeriya ne ba na mallakin gwamnatin jihar ogun ba ne ba na ɗaya kenan a na biyu kuma ya kamata ita wannan kotu ta gane cewa jiragen fada shugaban ƙasa ɗin tamkar kaya ne na diplomasiya kotu ba ta da hurumin ta kwace irin waɗannan abubuwa ɗin a ringa yin la'akari da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma tsari na diplomasiya bai kamata kotunan kasashen turai su ringa yin tsaye ga mutunci kasashen afirka ba kuma ma ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya lallai ta sake yin garan bawal ga manufofinta na kasa da kasa wato nigerian foreign policy yadda zai zama na cewa kasashen duniya lallai za su ringa ganin ta da kimata da darajarta ya kamata ita ma gwamnatin najeriya ta ringa murza gashin baki ga harkar diplomasiya baya da haka kuma idan har akwai mutuntaka da kuma martaba hudar kasuwanci tsakanin najeriya da kasar sin bai kamata shi wannan kamfanin zonshan din ya shigar da wannan karar domin a ciwa najeriya mutunci ba mi la'akari da cewa gwamnatin kasar sin fa tana da kwantiragogi da yawan gaske da gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta mamaye wasu rubi'i mai tsoka na harkar cinikayya da kuma kwantiragi a najeriya so bai kamata a ce har wani kamfanin kasar sin ya ɗauki irin wannan mataki na babu sani babu sabo a kan gwamnatin tarayyar najeriya ba al-mustapha Jisufi ne za ka ce kan tasirin china ko kasar sin a najeriya don ko da ma warware wannan lamari za a ce ba za a rabu da china ba a harkoki irin na najeriya kwangiloli ga sunan jihohi suna ta neman china ta gudanar da irin waɗannan ayyuka kuma in an duba ma gwamnatin najeriya ta ce wannan kamfani ya yi ƙoƙarin ma ya samu irin goyon baya na kotu kan waɗannan jirage ko kadarorin najeriya a amurka da burtaniya amma suka ki amincewa to gaskiyar magana ma nasir ilika kamar yadda dan uwana na faɗa ita china ta riga ta yi dumu-dumu a harkokin ƙasar nan china har ƙauyuka za ka iya zuwa ka same su sabila da yadda suke ƙoƙarin ganin cewa sun watsa al'amuransu har a kasuwanninmu ana tarayya da su wannan kamfani na ƙasar china da suka kai ƙara gaskiyar magana sun ɗan nuna gajiya wasu da gaza wasu kuma sun nuna mana ba kusan zaman amana ake da su ba don karfin china a nigeria bai kamata a ce har za ta iya ba da goyon baya ma akan wani abu na kuma a ce daga kasar ta ne har za a iya kame wasu mu ko kuma wasu jirage da suke da matakai da aka bi na tsarin hulɗan jirage na duniya kuma china ta nuna gajiyawarta kuma china ta nuna gazawarta a nan kuma sannan ba ta nuna tarayya ta alkhairi da irin alkhairai da irin ci gaba da irin ma'adinai da irin kere-kere da irin kayayyakinta da irin hatta wayoyi ba gidan da da zaka shiga baka samu kayan china ba babu kasuwar da zaka shiga baka samu kayan china ba duk irin kasuwancin su da suke yadawa inda kullum nemo su ake amma gaskiya ba su mana adalci ba to da haka wannan jiki magayi ya kamata mu ma kanmu yan kasa Najeriya mu tashi tsaye mu kera abun mu da kanmu duk abun da wata kasa ta zo ta ba mu mu ma mu kokarin mu yi shi da kanmu ana nuna mana muna da yanci ne amma yancin a baki ne kullum kasashen da suka ci gaban nan suna kusan kaman yakar mu suna ba mu ta sama suna karba ta kasa kullum mun zama dai kamar har yanzu ba mu samu cikakken yanci da za mu iya juya akalan al'amuran da suke faruwa a kasar mu ba da haka wannan kalubale ne ga mu yan afirka kalubale ne ga mu al'ummar najeriya kuma kalubale ne wanda kullum mu mun a in muka yi namu na gidan ma ba ma daukan su daraja sai mun je mun nemo na kasashen wajen musamman ita ta China da ma mafi yawanci kayayyakin da take ba ma ba masu inganci ne amma saboda rashin kishin mutanen mu saboda san zuciyar mutanen mu kullum sai ga muna tafiya ko muna nema irin natan wannan kalubale ne a gare mu to mu kuma kan wannan lamari na mace ta farko tun ba da yancin Najeriya alif da da tara sattin wato Mrs. Kekere Okun da hukumar kula da harkokin shari'a ta Najeriya NJC ta bawa shugaba Tinubu shawarin ya naɗa ta ta maye gurbin shi babban joji na yanzu Arewola a cikin wannan wata zai cika shekara saba'in don haka zai yi ritaya. wannan tun wato maryam aloma muktar da ta rike wannan mukami ana jin ita wannan kekere okun din za ta zama babbar jojin najeriya ta biyu mace kenan saminu me za ka ce kan wannan shin wannan wani ci gaba ne ta bangaren mata ko kuma dama ka ga dai dace ne da yake aiki ne irin na shari'a to idan muka kalli sashi na 231 sakin layi na hudu na kundin tsarin mulkin kasa na 1999 wanda ya tabbatar da cewar lokacin shi mai shari'a Olukade Areola ya kawo ƙarshe a matsayin na babban joji na kotun koli ta tarayyar Najeriya wadda kuma ita wannan mai shari'a Kekere Okun ita ce daman take bi masa a mukami a wadda za ta zama ita ce babbar alkalin kotun koli wadda kuma wannan ci gaba ne kwarai da gaske ita ce za ta kasance ta biyu a matsayin alkalin alkalan kotun koli wato bayan mai shari'a aloma muktar wadda ita ma ta shugabanci ita kotun koli din daga 2012 zuwa 2014 wannan lalle ci gaba ne ga dimokuraɗiyya ba ma dimokuraɗiyya kaɗai ba ci gaba ne ga tsarin mulki na ƙasa yadda kusan za ka ga cewa ana bin abin daki-daki a daga wannan alkalin ya kammala bisa dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasa na ƙasa da shi shine zai zama wato ya gaje shi to amma babban abin da ke gaban ita mai shari'a kikiri okun da kuma dukkan sauran alkalan kotun kwali kamar yadda batun naɗin su yake bisa dokoki da kundin tsarin mulki na ƙasa wadda kuma ba a saba wannan tsarin ya kamata su ma su nuna adalci su nuna mana kishin ƙasa su tabbatar da cewar akwai adalci bisa shari'ar da suke yi a ya na cewa babu son zuciya wajen yadda suke gudanar da ayyukansu to wannan shine zai tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan wannan naɗin da aka yi wa ita mai shari'a ke kirai okun wanda idan har shugaban ƙasa ya tabbatar da wato naɗin nata za ta ci gaba da aiki kamar da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tabbatar. Almustapha ji Sufi me ma ake gani ne game da harkokin shari'ar najeriya shin waɗannan manyan joji-jojin suna yin adalci suna tsayawa a tafiyar da harkokin shari'a yadda ya dace ko kuma ana samun matsaloli wani lokacin da mutane wai ake cewa an je kotun koli sai ya ce an je kotun allah ya isa farko dai muna taya matan najeriya suna ta kokarin taka rawar gani bayan ita wancan biyu ta ritaya yanzu ita mrs kekiyar okun da aka yi sunanta a bangaren shari'a wanda bi izinin larabi ana sa ran za ta zama cif jojin kasa to babban al'amari ta gina ne bata shiga ba ta wani lokacin bangaren shari'a gaskiyar magana su kansu mazan ma al'umma da dama ba sa ganin ana musu adalci bangaren shari'a ya raja'a ne a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa bai zama bangare mai cin gashin kansa ba kamar yadda doka ta ayyana hukuma ce mai cin gashin kanta bangaren shari'a bangaren hukumar zaɓe bangaren hukumomi na su kwallo bangarori ne masu cin gashin kansu amma gaskiyar magana suna ƙarƙashin gwamnatin tarayya kuma gwamnatin take ci a wannan lokacin abin da kusan gwamnatin wannan lokacin take so a kansa suke yancin shari'a da adalcin shari'a a gaskiya har yanzu akwai tasgaro akwai tangarɗa akwai rashin kyautatawa da al'umma suke kokawa bangaren shari'a har yanzu bai zama mai cin gashin kansa ba. Malami mu rufe da wannan har yanzu ana ci gaba da karbe dukiyoyi daga tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele inda justice akintoye aluko na babbar kotun tarayya da ke lagos ya ba da umarnin karbe fiye da dala miliyan biyu da wasu filaye ma guda bakwai a kwanan nan a rike su kafin a ka kammala shari'a na shi tsohon gwamnan babban bankin ana ta mamakin wai har nawa ne shi emefiele ake zargin ya dauke ne kan saminu zarge-zargen babakire da cin hanci da rashawa da kuma sata dukiya dukiyar baitulmalin najeriya da ake zargin gudun emefiele ya yi ai ba shi da iyaka kuma babu wani mahaluki da zai iya bayyana irin tarin barnar da ake zargin shi gudun emefiele ya yi a lokacin da yake rike da wannan shugabanci amma dai ci gaban da aka samu yadda kotuna suna gudanar da ayyukan sai da ya kamata kuma ana ci gaba da kwace waɗannan dukiyoyi da ake zargin shi emefiele din ya arzurta kansa daga cikin dukiyar baitulmalin ƙasa. almustapha jisufi sufi kaga yadda wannan lamari yake kasancewa shin ya nuna ana samun nasara kenan ta yaki da cin hanci da rashawa in an duba wannan abu da yake faruwa ga imefile in ba a manta ba an samu matsala ko da na canjin kuɗi a lokacin su aka fara samu wani matsala sannan na biyu har aka shigo da su ka'idodi da ake ganin kaman za su tirsasa wannan 'yan siyasa kar 'yan siyasa su yi amfani da damar su da hanyoyin da za a bi na ganin cewa kaman an nakasa musamman ita wannan gwamnati da take kai a yanzu kar ta samu su kuɗaɗe da dama a cikin wannan jam'iyya su an yi sun yi iyakacin kokarin aiki da bangaren gwamnati bangaren banki wajen ganin hakan ya faru to kaga wannan al'amarin shi yasa tun da gwamnatin ta hau ita kuma kaga dole duk mutumin da ya mata rumfar kara za ta masa itace ne duk abin da tsohon babban bankin tarayyar Najeriya iba aiki ya zama dan amshin shatan gwamnatin da ta gabata ne da wasu manyan mukarrabanta wasu kabal-kabal wasu jiga jigan wancan gwamnati ta gabata wanda duk abin da suka nema zai ba su koda ya sa saba mu doka don sabida biyan bukatar su shi kuma ya ci gaba da zama da dawwama akan wannan kujerar malamai saboda lokaci ya kawo jiki nan zamu a dakatar da wannan shiri muna godiya Saminu Sani Azare da kai da al mustapha haji sufi sai mun sake dawa wannan shirin allah da nan gaba ma sake zantawa a madadin muryar amurka ni na siro adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin na dandalin yan jarida ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum sanyi mazara da ra'aniya masu safa jarida su rukuki taɗe ɗan jarida To da sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuwa mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin isa isra'ila yau a lahadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diflomasiyya da washington ke yi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da za ta kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni goma tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan da ita ce ziyara ta goma da babban jami'in diflomasiyyar Amurkan ya kai yankin tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara. Kuma yana zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta gabatar da shawarwari ga masu shiga tsakanin kasashen Qatar da Masar. Waɗanda suka yi imanin cewa za su toshe baraka a tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna. tsaro a tashar makamashin nukiliyar zafarozia ta ƙasar ukraine na ƙara taɓarewa sakamakon wani harin da jirgi mara matuki ya kai kan wata hanya jiya asabar a cewar daraktan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael mariano grossi hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar rasha ta zafarozia ta ce wani jirgin ukraine mara matuki ya jefar da mamai akan hanyar da ma'aikatan ke amfani da ita kamar yadda kamfanin dillancin labarai na tas ya rawaito tun farko kusan mutane 68 a kudancin afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar el nino ta haddasa wanda ya lalata da amfanin gona a fadin yankin in ji kungiyar sadc a jiya asabar farin ya faro a farkon shekarar 2024 ya afka amfanin gona da kiwo lamarin da ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. shugabannin ƙasashe goma sha shida na ƙungiyar raya tattalin arzikin kudancin afirka sadc na gudanar taro a birnin harare na ƙasar zimbabwe inda suka tattauna batutun yankin da suka da samar da abinci kimanin mutane miliyan 68 wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin na buƙatar agaji inji elias magosi babban sakataren ƙungiyar sadc to masu aro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi je da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Sarfilu Hashin da ya taya ni gabatar da shirin. Sai na Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. a washe ruki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.